Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin tashar mu mai albarka wato makaranta TV YouTube channel tasha ce wanda aka kirkiro ta musamman don ta karantar da faransanci to dan uwa idan kai farko ne a cikin wannan tashar kai kokari ka danna alamar subscribe sannan ka kara danna kan kararrawa za ta bayyana zabi uku sai ka ɗauki zaɓin farko ta haka ne duk darasin da ka ɗura ba zai wuce ka ba a sannan ina faɗa subscribe subscribe mai wa wani wayar shi da faransanci email ɗinsa to zai ga zabone ne ba zai ga subscribe ba to sai ka kokari ka danna inda akwai alamar ja daga nan za ta koma baƙa sai ka danna kan ƙararrawa sai ka ɗauki zaɓin farko ta haka ne duk darasin da aka yi ba zai wuce ka ba Aujourd'hui, on va faire le test sur sur le foray yau text ɗinmu zai yi magana akan daji itatuwan da suke daji ko a gari inda itace suka fi yawa shi ana cewa foray na sa akwai wasu manyan birane wanda a tsakiyar gari za ka samu itace sun haura da dubu ɗaya ko ɗari tara ko ɗari biyar shine foray inda akwai itatuwa kenan bishiyoyi protection kaman kariya protection kaman kare wannan abun protection de la forêt kariyar forêt bishiyoyi kenan itatuwa da dama to text ɗin yau yana magana kansu su protection de la forêt pendant an nan za su da kaman a ne pandan pandan la semen semen sati de l'arbre to dama a wannan wannan garin su sun ware rana sun ware sati ɗaya kenan a cikin shekarar wanda sun ware ta saboda su dasa bishiyoyi su samu amfanin su shine suka ware rana a sati ɗaya kenan a cikin shekarar pendant la semaine de l'arbre kamin satin l'arbre shine bishiya wato bishiyoyi l'arbre le forestier forestier su ne wanda suke kare wannan itatuwan ban sani ba ko mai yiwuwa a wayansu kasashe babu su amma akwai wayansu kasashe wanda suna amfani da akwai ma'aikatan da aka ware su musamman don su hana kada a sari ɗanyen itace don yana da matukar amfani idan aka sari itacen zai iya kawo sahara ko mu ce hamada shine suna hana kada a sari wannan itacen su ne ana ce musu forestier inda inda aka amfani da faransai <clears throat> kada a manta forai itatuwan kenan bishiyoyin semen sati larbre bishiya forestier kuma su ne wanda suke hana wannan abun to shi forestier ɗin yana ba mutanen wannan garin don forestières donnent les plans à la population al'umma kenan mutanen wannan garin population kamar mutane da dama mutanen garin sune ake cewa population to shi wannan forestier don le plan a la population a 13 ans a 13 ans wannan a mai apostrophe ne a 13 ans shekara goma sha uku kenan 13 ans 13 ANS shine shekara ɗin a trezam shekara goma sha uku kenan yana ya dawo yana ba su wannan plan kaman za mu ce dabaru plan na dabaru wanda yanda za su yi su dasa itacen ya kama da kyau da girma shine shi forester ɗin yana basu population mutanen garin a trezan a trezan a shekara goma sha uku fati nan suna ne fati participe deja ala ita fati shikenan ta riga participe wato kaman participe kamar ma ta riga ta yi wannan abin da ake bukata ɗin ma kaman mu ce ta cika abin da ake nema deja deja ala ala ita face ɗin ta riga ta fita ta je inda ake wannan abun ma idan shekara ta zagayo ta je wannan wajen semen shine sati national kamar na na kowa da kowa kenan national abinda ake nufi na kowa da kowa ba na mutum kaɗai ko mutum biyu ko uku ba wannan satin na kowa da kowa ne national shine wannan t da e da n da o yawanci t za ta dawo kamar sai ne national de larbro, wato kamar na kowa da kowa da larbro ita ce bishiya El plant elle plant sing wannan daga nan abin da ya nan sing wato biyar kenan guda biyar plantas sem flam nan flamboyant ita fati ɗin ta riga ta je ma har ta dasa bishiyoyi guda biyar akwai bishiyan da ake ce mata flamboyant to ban san sunanta da hausa ba amma an fi yawan samun wannan bishiyar irin gefen su madagascar kuma a bakin ruwa amma insha Allahu ga wanda ya san sunanta da Hausa sai ya rubuta mu wajen comment insha Allahu dan wani darasi mun yi za mu ƙara in ce ga abin da ake nufi da flamboyant a Hausance plant kaman dashe ita L wato nan ba sai an sa fati ba in an ce L shikenan ana nufi da fati plant ta riga ta dasa bishiyoyin nan guda biyar plant sing flamboyant ita L shine ana nufin da ita ta riga ta dasa flamboyant guda biyar kenan ita Fati ɗin to ga wanda ya san sunan wannan bishiyar da Hausa ga ta nan kana gani ka ganta nan ga ta nan da jajjayen fulawa kuma yawanci an fi samun ta a bakin ruwa to akwai ta da dama a madagaskar amma ban san ko akwai ta a wasu ƙasashe ba to duk idan gashi nan dai kana kallon ta idan ka san sunanta da Hausa sai ka tura mana shi a wajen komantar ko mu ce maka koma inda ake tura ra'ayoyi nan za ka faɗa mana to kada a manta da alamar like idan kai farkon samun wannan video ne ka yi ƙoƙari ka danna subscribe sannan ka ƙara danna kan karawa ko mu ce maka zabo ne ta haka ne duk darasin da ka ɗora ba zai wuce ka ba sannan shawara ta ga 'yan uwa kun san karatu abu ne wanda yana son hankuri juriya jajircewa shi ba ma karatu ba duk lamarin duniya yana son hankuri da juriya yau da gobe insha Allahu za ka samu abin da ma baka sa tsammani ba don haka yana cewa a yi kur lafiya sai wani darasi ina muku godiya